Minnesota Ministar ayyukan jinƙai Sadiya Umar Faruk da ta bayyana cewa 'yan Najeriya miliyan sha uku ne ke cin gajiyar shirin bada tallafin zamantakewa na social investment a jihohin ƙasar 36 da ma babban birnin tarayya Abuja a yanzu. Lamarin da ake ci gaba da kai ruwa rana a kai. Shin tallafin na kai ga mabukata ga wasu 'yan ƙasa da mabambantan jawabi. Sunana Abdulrahman ni ba ma taɓa ji ba. Allah ga mutane suna yin halin abulayi sai dai Allah dai ya taimake mu. Amma da gwamnatin za ta taimaka mana su taimaka ma al'umma ai da gaskiya jama'a da yawa sun ji daɗi saboda wani wallahi in ya tashi da safa ba ma iyalin shi ba abinda ma zai ce da kai shi karan shi ma zazara shi take ko ni nan karan kai na wallahi ina bukatan taimakon saboda muna cikin wani hali Allah dai shine zai fidda mu Suna sunana Yusufuddin A Yusuf alal hakika dai ni ban taba amfana da wannan tallafi na gwamnatin tarayya ba duk da dai na apply amma Allah bai sa na samu ba amma mutane da dama da yan uwa da abokan arziki sun ci gajiyar kuma wannan ma shine bani tabbaci da yakinin cewa eh lallai abin haka ne kuma da gaske ne da muka tuntubi masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya bayyana cewa idan mahukunta za su ci gaba da ɗebo wakilansu wajen rabon tallafin ba zai kai ga mabukata ba. Kullum inda mahukunta za su ɗibo wakilansu ne wajen raba waɗannan ko kuma waɗanda suke ganin sun yi aikin siyasa tare saboda haka ya lokacin saka musu yayi a sa su irin waɗannan aiki to ba za a guje mu waɗannan ba sannan kuma a ƙarshe ko da an yi kamu irin waɗannan mutane saboda irin waɗannan alaƙoƙi za ki iske cewa ba gasafai za a hukunta su ba to maganar cewa an ba mutum miliyan goma sha uku abubuwan tallafi to ai kasar najeriya tana da jihohi talatin da shida kuma da babban birnin tarayya abuja saboda haka ko da wani lokaci yawan mutanen da suka samu waɗannan ko da ya kai miliyan sha uku amma bai da yawan da za ka ga kowane miliyan sha uku a inda ka shiga sannan a cikin mutum miliyan ɗari biyu nan shugaba buhari da gwamnatin ta tabbatar da cewa akwai sama da miliyan ɗari waɗanda suke rayuwa a cikin talauci don ka ba kashi kashi goma cikin ɗari na waɗannan mutanen ba kasafai ne za a yi maganin talaucin ba sannan kuma duk tsare-tsaren da aka fito za ki iske wasu masu haɗama suna rarraba da suka ga dama. A ɓangaren haɗin gwiwa da ma'aikatar ayyukan jinƙai za ta yi da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na EFCC da ICPC don kula da shirin. Malam Yushau Aliyu ya ce. To haɗin gwiwan da ake magana za a yi da hukumomin da ke kula da cin hanci da rashawa yana da kyau sai dai sai an ƙara da abu ɗaya. Abu ɗayan nan shine wato dole ne a samar da jami'ai jami'an da za su yi wannan aiki wanda ake da kyan fahimtar cewa za su kwatanta gaskiya. Minista Sadiya Umar Faruk da ta ce ma'aikatar ayyukan jinkai za ta tabbatar da cewa 'yan sa ido masu zaman kansu dubu biyar da aka zakulo za su ci gaba da samun horo da sanar da su jadawalin ayyukan su don sauke nauyin aikin da ya a wuyansu. Duk kokarin ji ta bakin ma'aikatar ayyukan kai ta sakonni da kira ta wayar tarho don karin bayani da ya ci tura. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.